'yan ce, aure shine babban ni'ima babban jin daɗi babban abin alfahari a gare ku saboda akwai cin gindiya ciki ba wai ki je ki bi wani ƙato kan kuɗi da mai daka kara ya karya ya ta saki a banza a wofi ba to wallahi mata mu ji tsoron Allah mu kuma kiyaye idan kina jin sha'awa ki tabbatar da ke mai sha'awa ce ki je ki nemi mijinki aure saboda aure ya fi komai daɗi ya fi komai ni'ima saboda aure ne za a cikin dinki yadda ya kamata za ki buɗe ki ɗaiɗai mijin ki tsotsinonuwa ki cikin lada da nishaɗi yana ganin girman ki yana ganin kiman ki ba ki je wani kato da bai san zafin ki bai san darajar ki ba ya gama tsitsika ki a banza a wafi kan wani kuɗin da ba zai kashe miki kishin ruwa ba wallahi mata mu ji tsoron Allah mu kuma kiyaye kin idan kika yi aure idan kullum mijinki ya ga dama zai ci ki ne tun daga safe ya fara cin gindinki har zuwa wayewa garin wata safiya babu zunubi babu aibu a cikin lada kuke saboda kuna raye sunna ne kin ga idan kika yi aure ba ki tsoron ɗaukar ciki a koda yaushe maraba kike yi saboda ba za ma ki ba mijinki yanda ya kamata ki buɗe mai ki wargaje mai kafa ku ya cikin ki yanda ya kamata saboda kin san mijinki ne na sunna ba wai ki je ki bu wani kato ba idan mijinki ya ci ki Allah Allah kike ma ki samu baby ko kuma ki samu bom saboda kin san wannan a gaban kowa zaki iya alfahari da danki za ko a makaranta ne zaka ji an kira wane wane duk rintsi idan an kira shi sai an haɗa shi da sunan uban shi saboda an san aure ko kuka haife shi amma idan kuwa iskanci ne ke kanki yaron nan ba za ki samu da suwa da shi ba kin je kin saki jiki kin buɗe gindi kin ba wani kato ya ci ki babu gaira babu dalili kan wani ɗan kuɗin da bai taka kara ya karya ba abin da kai ci ma wasu sai ga sun je sun fara gindi kan ci ai magana su ce wai na soyayya ne soyayya menene in kana so na turo gidan mu ka aure ni sai ka ci ni yadda ya kamata ba wai yanzu ya zama na mure bin ɗaki bin hotel su dinga raba-raba a jikin katangar mutane wani ma idan ya je bai samun natsuwa idan ya zo taɗi ku zai ce ai shi sai in taba shi ya yi releasing hankalin shi ya tashi ɗan firar da za ku yi na minti kaɗan za ki ji ya ce ai hankalin shi ya tashi yana so ya releasing in kana so ka yi releasing turo gidanmu sai mu je can ɗaki mu ci abin da za mu ci buɗe maka gindin ka ci ka ci yadda ya kamata ba yanzu ka dinga cewa sha'awa ka tashi menene menene menene menene idan har kana so ka ci ko ta fannin aure ne kaɗai zaka ci babu shamaki babu fargaba babu tsoron ciki babu tsoron komai da komai saboda ka san wannan sunna ce sunnar annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai ma lada zaka samu ka ci ta ka ci ta idan ka ga dama kullun ka ci kullun ka ci ba ta ce ma dan me kuma ba ta hana ka idan har tana da hankali in ka san ka ce ta sunna ba za ta ma rowa cin gindi ba saboda ita ma ta san lada za ta samu ta san kuma aikin Allah ne ki ya ciki ga daɗi ga kuma tarin lada ga kuma abin alfahari a ko'ina za ka ga matan aure su je guri hawar da ganu suke suna mun matan aure ne saboda sun san falala da rahamar da ke cikin wannan aure wallahi iskanci ba shi da riba musamman mu mata masu lokaci kalilan idan kin fito kina takama da kyan jiki kyawun nonuwa maza idan suka fara rarakanki minti kaɗan kin yi kwalas komai ya ƙare saboda su maza mu mata lokaci kalilan gare mu su ko maza su ta iskanci su ta iskanci babu wanda zai gane ke ko idan kika biya musu suka rara ke ki ko kin auren ba daraja zaki ba saboda wani ya riga ya kwace albarkacin babu abin da maza suke alfahari da shi irin wannan budurcin da zaki lallaba ki kai mai ki saboda ya tabbata idan ya same ki a budurwa ke kanki sai kin fi daraja a gurin shi ki lallaba budurcin ki sannan ki kama mutuncin kanki wallahi idan kika bude gindin ki wani ya ci ke ma sai an ci yarki ba tsaro ba ba kiyayewa ba ko me zaki bata in har wani ya taba cin ki to ke ma sai an ci yarki saboda ke ma yar wata da wani ne kuma iyayenki sun ki kula sun ki tarbiyya amma kin je kin zubar kin bude gindi wani kato ya ci babu gaira babu dalili tabbas wannan sai kin gani a cin tuwon mujallar arewa ku danna subscribe ana ku danna ƙararrawar sanarwa sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun dora.